cin abin da yake da shi ko abin da yake da shi ya zama babu sai zama ga lafiya amma saboda ba abin da lafiyar za ta ci in ka zo ka same shi ka ce ya ce wallahi ba kalau ba to ana ga kalau ce tun lafiya ta kalau fa ko ba mu haɗi da lafiyar za ta ci to a daidai lokacin da kake lafiya lau kuma ga mahaɗin wata amalul ghina kana fatan wadata a irin wannan lokacin to shine in ka ɗauki sadaka ka bayar ita ce sadakar da ta kenan a wani lokaci ne idan bawa ya cire abin da yake da shi ya bayar dan Allah ifa samun lada shine lokacin da yake cikin halin lafiya kalau kuma yake da abin bayarwar yake kwaɗayin da nacin da kulafucin abin da yake so ya bayar to wannan sadakar ita ce tafi falala ita ce tafi girman lada sannan idan muka tsaya tsaye muka kalli wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi zai iya zama mana wani dalili hujja da zai fassara mana aya daga cikin ayoyin alkur'ani da take dauke da sako irin shigen sakon da wannan hadisi yake dauke da shi ayar bayani ce akan hadisin hadisin bayani ne akan ayar Allah subhanahu wata'ala cikin surata Ali Imran aya ta 95 na cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku sami mafi ƙololuwar zamantowa mutanen kirki ba irin wanda Allah yake da su yake ba su lada gwaggwaba har sai kun ciyar daga abin da kuke so a sanda kake kwaɗayin dukiyarka ka cire ka bayar to a sannan aka fi samu daraja da matsayi da lada mai gwabi ina ga ai abin ya daɗa bayyana ko malamai suka ce abin da ya sa sadaka a irin wannan yanayi a irin wannan hali tafi lada tafi falala da martaba saboda ta fi nuna gaskiyar niyyar wanda yi sadakar cewar dukiyarsa a basoci yana kwaɗayinta kuma yana cikin halin lafiyar da ike so ci dukiyarsa ga kuma ya cire ya bayar dan Allah to magana ce ta a auna wani abu ne ya fi nauyi a gurinsa tsakanin ya cire wannan dukiyar ya bayar dan Allah da kuma ya rike ta ici iki bayarwa dan Allah an fahimta ko wanne ya fi sai ya fifita ibayar dan Allah ya haƙura da wannan naci da kulafucin da yake da shi akan dukiyar da kuma san da lafiyarsa take so ta ci wannan dukiyar ya haƙura ya sami yardar Allah an fahimta suka ce hakan ya fi nuna gaskiyar nufinsa na sanya bayar domin Allah shi ne ya sa ba da ita irin wani lokacin ya fi lada shi ya sa tafi matsayi sannan hadisin yana koyar da mu da sanar da mu cewa matsolanci halayya ce da tafi samun mutum a lokacin da yake da lafiya domin a lokacin da mutum ike lafiya lau ya fi fatan yi tsawon kwanaki ya fi fatan a tura a raka da shi ko saboda shi ma gadagau yake jinsa to a irin wannan lokacin ya fi rowar abin da yake da shi ya fi kula fici kan abin da yake da shi saboda ina so wannan lafiyar da yanayin da yake ciki na walwala ya ci abin da yake da shi kuma a irin wannan lokacin ya fi tsoron talauci saɓanin idan yana cikin halin rashin lafiya a irin wannan lokacin duniya takan zama masa da arha bai ɗaukanta komai saboda me in ma an ba shi ita yaya da ita ba lafiya an fahimta ko ya mai da ita kamar mutumin da yake da miliyoyi amma sai an kwantar sai an ɗaga